Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. a yau 24 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Shirin namu na yau zai ci gaba da magana ne akan babban zaben Najeriya da za a gudanar gobe Asabar 25 ga wannan wata. cikin shirin namu na yau wakilan sashen hausa sun tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan zaben sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar kaduna tare da wakiliyar mu binta ibrahim tare da bakin da ta gayyato mana barkan mu da sake saduwa da ku an ce dai rana ba ta karya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya to a halin yanzu dai a ko ko'ina cikin faɗin ƙasar najeriya ana nan ta shirye-shiryen babban zaɓe da za a yi na ƙasa wanda cikinsa za a zaɓi sabon shugaban kasa da kuma 'yan majalisun tarayya yan ajin da muka tattara a ciki wanda za mu tattauna kan al'amuran siyasar su ne hamza m haruna da tifa abdulsalam murtala liman iyal Maswana iliyas da kuma attahiru ibrahim wanda za mu tattauna da su barkan ku da zuwa cikin ajin namu to lokaci yayi musamman gare ku matasa lokaci yayi domin ku fito ku yi abin da ku saba don saboda siyasar Najeriya mata da matasa su ne karfinta inda ku ne kuke zuwa ku jefa ƙuri'a ko kuke tsaya ku raka ta ku tattabatar da cewa an kaddama da ita to ga dai zaɓi ya so kuma a matsayin ku na 'yan siyasa wanda suke cikin kungiyoyin siyasa ko in ce jam'iyyu kuna da rawar da kuke tunanin za ku taka a wannan zaɓe da muke ciki To kowane rawa kuke ganin an baku damar takawa? To assalamu alaikum rahmatullah. To rawan da aka bamu dama mu taka dai kan ba wani rawa ne mai yawa ba ba dan komai ba saboda siyasan ya zama lamari ne na kuɗi kuma matasa ba su da kuɗin da za a goga da su kuma ila yau akwai wuraren da ya kamata a ce matasa an yi da su an buɗe mu zo musu fahimci da abin yake amana dan kakkange su ba mu sani ba ko dama ne ba a so a basu. su fahimci me ake ciki saboda idan suka fahimci fa komai da komai akan wannan lamarin na zabe ba wani matashi zai sake barin wani dattijo ya shiga gaba saboda idan dattijo zai maka tsari na ci gaba al'umma zai maka tsari ne daidai da arin shekaru shi domin ya san ba dadewa zai yi a duniya ba shi kuma matashi na bukatar dogon tsari ne saboda yana sa zai yi dogon zango da ya shi jikokin shi kuma su amfana to yanzu dai muna kira ga matasa a kan cewa siyasa na kuɗi already yanzu dama an aje ta saboda yanzu mun shigo ni yanayi wanda shi kan shugaban kasa ya sa an takura lamari na kuɗi ba dan komai ba saboda kada amfani da kuɗi wajen siyan ƙuri'u da sauransu so kuma matasa alhamdulillah suna ƙara ba da goyon baya kuma suna ba da haɗin kai domin tabbatar da kuma an yi zaɓe lafiya a yi zaɓe bilhaki da gaskiya wanda ya ci a bashi to a wannan karo da muna sa ran matasa wanda suke takara kuma suka tsallake mataki na wato primary election kenan muna sa za su samu ƙuri'u izin layi. Kuna yawan yin korafi cewa ba a baku dama ba a baku dama wani dama za a baku bayan shugaban ƙasa mu har kaddamar da wani kamfen na cewa not too young to run wato shekaru ba wani abu ne wanda zai hana ka shiga harkokin siyasa ba. To wannan tsari da mai girma shugaban kasa ya kawo ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode ma shugaban kasa a yunkurin da ya yi na ba mu matasa dama shiga harkokin siyasa so wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa aka cire kuɗi a harkar siyasa wanda kana ganin cewa dole sai da kuɗi ne in ba ka da wani ah, kuɗi da ka mallaka masu yawa kana ganin cewa takara ba naka ba ne ka bar ma tsofaffi waɗanda su ne muke ganin kamar har yanzu su ne a gaba wanda ya kamata a ce matasa suna ciki matasa ne a cikin wannan tsari to amma fa abin da yake a ƙasa shine fa har yanzu din haƙƙin fa bata kai bata cimma ruwa ba dan har yanzu matasan ba samu daman da ake so a samu ba har yanzu ba a daina siyasan kuɗin ba kuɗin na nan har yanzu suna amfani dan duba da yadda ake siyan fom na kai takara ba karamin kuɗi ba ne kuɗi ne mai yawa kuɗi ne an sa kuɗin da kana matashi yanzu baka da wannan kuɗin inda ba kana da wani mai gida ne wanda wanda shine zai jagorance ka a harkan siyasan ba amma har yanzu ana amfani da kuɗi a cikin harkan siyasa wanda har yanzu ba a ba matasa dama ganin cewa sun yi abin da ya kamata ba bayan mun sayi fom na na takara sannan kuma lokacin primaries muka haɗa gonakin gonakinmu don gonakin gado da kuma wasu abubuwa muka hada muka sayar akwai wanda eh, aka sayar da kayan ɗakin matashi shi saboda ana ganin cewa za a taimaka saboda za an ba mu dama ne a matsayinmu na matasa sosai da muka je kuma daidai lokacin zaben farko na cikin gida na primary election kenan sai da aka zo lokacin sai muka gane ashe duk abin da ake mana har wani sauki aka yi mana fa lokacin siyan fom mm. so ashe duk ah, abu ne kawai duk ba haka bane sai da muka je zaɓe ne aka je zaben cikin gida eh, primary election sannan sai muka gane a ah, an siye delegate ba mu da kuɗin da za mu iya ba su. Me wani irin zargi kuke cewa an sayi delegate? Ko dai ba ku cancanta ba. Kuɗin ba wani irin cancanta ba mu yi ba yanzu ana ya kamata a ce tsofaffi ne har yanzu za su ci gaba da jagorantar ƙasa ya kamata a ce irin ƙasashen da suke gefe da wanda ba su kai ma ci gaba ba wanda matasa ne suke rike da abubuwa da yawa. wanda ya kamata a ce yanzu mu muna da wannan manya-manya wanda za mu duba mu ga cewa matashi ne ke rike da guri so muna ganin cewa idan aka ba mu dama ai abubuwan da matasa za su yi ba ƙananan abubuwa ba ne muna ƙara gaya ma matasa mu mu ƙara haƙuri lokaci ya yi da za mu karɓi daman nan ko suna so kuma ko ba sa so za mu karɓi wannan daman a hannunsu ta hanyar jefa ƙuri'a za mu jefa ƙuri'unmu mu kasa kuma mu tsare mu raka mu kai har gaba sannan mu tabbatar da cewa wanda muka zaɓan an bashi saboda mu ne muke da majority mu ne ƙasar nan yanzu saboda duk wani ci gaba da ƙasar nan take alfahari da shi matasa ne Ta kai maganan waɗanda ku da gomin ake ci sai na tuna da cewa ai mata da gomin su ake ci ake tukawa a hana musu Assalamu alaikum na Latifa Abdus. Gaskiya mata mu asalin mu ma muke jefa ƙuri'u gaskiya. Sabida mata su ne ko ina su ne komin wahalan da aka ji in an ce a fito a siyasa a jefa ƙuri'a mata sun fi gwagwarmaya sun fi ƙarfi sun fi kwazon fitowa ko ta ina ko ina aka shiga mata ne sabida mu ake cewa mu ne matan gida mu ne a gida mu ne a zaune mu ne kaza mu ne ba ma komai tun yaushe ake ta kiran ku an ce ku shiga cikin siyasar nan in kun shiga ma tsoro sai ya hana ku ko kuma ku siya. To damar ce gaskiya babu har yanzu. Abin da muke hange har yanzu ba kai ga matsaya ba har yanzu. Saboda an ce an dai bamu dama ne amma mata har yanzu yanzu an ce an bamu dama. Amma duk da haka na an ce an bamu kamar 35% na dama mu zo mu eh, a dama da mu kashi 35 a zo eh, mu zo mu shiga mu dama. Amma duk da haka nan mata nawa a wannan an zo an bamu dama an ce mu ma mu shigo a dama da mu. An bamu kashi 35 amma duk da haka nan mata nawa suka hau mata nawa ne suka ci firamare suka wuce mata nawa aka zaɓa a duk da haka nan mata nawa suke da mukami mai kwari a Najeriya yanzu haka in an ce a kirga ba su da yawa kuma kullun da mu ake amfani kullun da mu ake amfani a je sama matan nan ne matan nan ne a ce gashi a je a nemo mata a fito a jefa ƙuri'a wasu za su fito daga ƙauyuka su fito wata mai ciki a nan za ta ma haihu wajen jefa ƙuri'a amma in mace yanzu ta ce ta fito za ta nema jera ko wani takara tun a unguwarsu za a sa mata baki tun a unguwarsu za a fara bata ta ba za ta ma kai ga primaries ba in ma Allah ya bata sa'a ta kai ga primaries din ma daga nan ma ba za a ma bari ta haura ba kudin form ma kawai ba tsoro ba kudin form ma kawai ya ishe ta bancin form din ma ko ta samu kudin form din ba za ta wuce nan ba dan mazan ma da kansu ganin suke mata ba su isa su kai ko ina ba kawai sai dai a yi amfani da mu wajen a nemo ko ko a jefa ƙuri'a mata sun fi ƙoƙarin fitowa yi wannan delegate mata ma kawai siya su ake yi su juya wa matansu baya yanzu misali kamar wannan binanin nan ku duba mace ce kamar namiji duk tana da kwazo tana da kokari amma da ƙyar ta sha bayan ta zama sanito yanzu tana neman kujerar gwamna amma duk da haka nan ana ta samun matsala gashi ba a ma so ta kai ga matsayin gwamna dinnan a garinta amma gashi na yanzu mu mata za mu goya mata baya mata mu mun sa ido muna gani tunda yan garinta suna son ta kokarin da take yi musu a garin su ma wasu mazan ma in an ce su daura ba za su iya ba mace ce kamar namiji tana da gwagwarmaya mun sa ido yanzu so muke mu gani insha Allah mata da za mu mara mata baya To anya ba ku kuka zanga tsorata masu zaben ba da kuma su ma 'yan siyasan kasancewa duk lokacin da aka ba ku wani mukami a gwamnatance kukan yi iyayen ku ganin cewa ku ɗibi rabon ku an ɗibi na cefa ne kin an yi wacce ta ce ji shi ne ya zo yana haɗiye kuɗi eh. ta yi wanda aka dinga neman a kayan aka ce an rasa kuɗi maƙudai suke ɓacewa ƙarƙashin ku mata kwata-kwata matan da aka ce su eh, kike magana su nawa ne ba su wuce ƙwara biyu ba kuma kowane gida ana samun zakka amma duk da haka nan ba wai muna goya musu baya ba ne amma gaba ɗaya magana corruption ai maza har yanzu magana corruption ya ki mutuwa ya kasa mutuwa a Najeriya saboda maza ne sun fi mata ɗaukar abin nan ɗin eh, suke ruku da ƙuru'u ba a bari mata mu shigo mu dama. To kun zama 'yar rakiya kenan sai a ba ku shinkafa da ƴar zani ku koma ɗaki. Amma yanzu gaskiya a'a in rawa ya canza kiɗa ma zai canja gaskiya yanzu mata muna so mu yi ƙoƙari kuma mu ƙara ƙara kuzarinmu mu sa eh, mu shiga cikin wannan tafiya da ake yi na siyasa. Najeriya. Dalla. Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To a Tahiru kaso nawa kake ganin matasa ya kamata a ce sun samu a cikin wannan zaɓe idan Allah ya ba su nasara. Maganan gaskiya idan mutane suna maganan siyasa Najeriya particularly a bangaren matasa gan nike kaman abu nan da practically ba gaskiya ba ne saboda ba zai yi ba saboda abin da ya sa ne wannan maganar ranki daidai iyayenmu kullu suke ce mana yara manyan gobe yara manyan gobe to wayannan su iyayen namun da suke kiran mu yara manyan gobe karya suke mana koko wani abu ne saboda tsofaffin nan mutanen na jiya su ne gobe a cikin system na siyasa a cikin system na siyasa ni inan da nake magana kafin uh, zaben da aka yi na primary na yi takara har na siya fom a lapai consensus na jihar niger a majalisa akwai karin magana wanda aka ce yaron da ke bayan mamanta baya sanin uh, nisan tafiya sai ita maman to kafin na saya fom na takara yanda ni nike viewin harkan siyasa a bangaren matasa mm. gaskiya ba aka ba ne saboda um, ku remember da muka je sayafom aka ce mana ayi akwai uh, percentage wanda ake ba wato wani kaso wanda aka rage yawa bayan na tsallake wannan shikenan da na fara kamar wasa wasa yawancin mutane mu a can ɗauka wasa ne sadda na ɗau form na yi presenting aka fara kira na cewa ai ba lokacin mu ne, menene menene so aka zo aka fara kira na a zo a zauna a yi consensus a daidaita kuma kafin na saya fom wasu nuna man duk nan tsare-tsaren ba kuma maganan gaskiya da na ce zan jare su dole in samu matsala saboda na ɗaya ni ba kuɗi nike da shi ba na biyu mutanen da suka daidai a harkan siyasa kuma second factor apart from rashin kuɗi akwai matasa wanda nake gan kamar za su mara man baya saboda nima matashi ne unfortunately sai da gan matasa sun je sun forming group nasu saboda sunan naka kawai hira ne babu adda a ciki wato babu kuɗi babu kuɗi a ciki yawa kin ji maganan gaskiya kenan mm. nan gaba in Allah ya da za mu samu a better space a cikin ah, system din siyasa Kuma ina kira ga matasa mu duba duyan takaran shugaban kasa da other positions a Najeriya a yau wane ne yake tafiya da matasa a cikin cardinal plan ɗinsa a wato tsarin yawa sai mu duba. kina da jin irin fafutukar da ake ta cewa ana yi a mata da matasa gaba baki ɗaya akan harkar eh, zaben nan ke kuma tashiya ce wanda yawanci ku ne za a ce ba kuma ba kwa jin gari idan ya kawo ga maganar zaɓe da sassafe za a ganku akan layi wani amfani ke ganin a kike hangowa cewa matasa za su samu ya kamata mata lokaci ya yi da za mu fito kuma mu nuna mu domin a dama da mu saboda baki ɗaya mata muna mai da kanmu baya domin ana ba mu dama wani lokacin mu ne muke wasa da mu. saboda ɗan ƙaramin abu sai ka ga mutum ya yi watsi da daman shi a kan kuɗi ƙalilan wanda ci gaban ya fi kuɗin idan muka dage za mu samu abin da ya fi wannan saboda ci gaba ya fi komai ɗan wannan da ake bamu wanda bai fuka sai magi kai wannan shi ne kawai ake bamu ya kamata a ce yanzu mu mata mu wuce wannan matsayin ba ma wata kamsila ba ba ma wata house of reps ba ba ma gwamna ba ya kamata a ce shugaban ƙasa aka fitar a cikin mu mata. To amma duk mun rasa wannan saboda kawai ɗan abin da ake kaɗa mu da shi. ku kalli ƙasar nan Tanzania mace ce take shugaban ƙasa an mara mata baya ba su kai mu ci gaba ba fa da kishiyoyinta da 'ya'ya da iyalinta mijinta gashi nan kuma ya barta ya mara mata baya su ma haka in ƙasanta suka mara mata baya ta tashi ta hoɓɓasa gashi nan ita ce shugaban ƙasa mu ma mata ya kamata mu hoɓɓasa mu tashi saboda mu zama masu yawa a irin wa'innan makami kar mu zama taron tsintsiya ba shara mu zama muna da yawa ne kawai amma ba mu da amfani idan muka dage nan gaba ba mu san me za mu cimmawa ba za mu samu ci gaba insha Allah sosai idan muka goyi bayan 'yan uwanmu mata ba a siye mu da kuɗi kalilan a bamu domin mu juya wa 'yan uwanmu mata baya ba. To yanzu menene fatan ku musamman ku matasa da matan menene fatan ku game da shi wannan zaɓe da yake gabato mu nan da 'yan kwanaki? To fatan mu game da wannan zaɓe muna ci gaba da gaya matasa dai kar da matashi ya yarda a bashi wasu 'yan kalilan kuɗi ya je ta da hankali kuma ya kawo a kwanci tashi kuma muna kira ga matasa su daure su duba ɗan takarar da ya ɗauko matasa ya sa su a ragaman tafiyan shi su ne muke sa ran ya kai magaci zai yi amfani da matasa ta kowane fanni ta hakan mu mun zaɓe shi kuma ta ɓangaren shi ma kuma ya sa matasa a ciki domin ci gaba ne a tafiyan siyasan matasa. Fatana shine idan mun fito jefa ƙuri'a insha Allah ranar Asabar da zai gaba biyar ga watan nan da zai gabata. To mu zaɓa wanda ya kamata mu zaɓa. Kan mu duba an ba mu wani abu a baya cewa mu juya ma wani baya ko wani abu. Mu zaɓa wanda ya cancanta, wanda ya kamata ya ja mu duk gaba ɗaya. Wanda ya ba wa mata dama a cikin siyasa. Ba zan gushe ba ina ƙara kira ga matasa. shine mu duba mu gani a cikin duka wa'innan 'yan takarkarin da suke yankunan mu a faɗin Najeriya gaba ɗaya wane ne ya ba matasa dama waye yake tafiya da matasa waye ya sa matasa a gabansa don ganin ci gaban ƙasa gabaki ɗaya saboda idan muka lalace matasa to gaba ɗaya ba mu sani cewa Najeriya ko ce ƙasar mu baki ɗaya ta zama matsala so mu duba mu gani wannan zaben da za a yi muna fatan a yi shi lafiya mu matasa idan muka zauna lafiya to ƙasa ta zauna lafiya so mu haɗu ga baki ɗaya mu mu yi tafiya ƙwara ɗaya mu zama tsintsiya mu ɗorin ki ɗaya mu yi tafiya kuma mu zaɓi wanda muke gani, ya kamata kuma wanda ya ba mu support ya taimake mu ɓangarorin yin wasu abubuwa da kuma samu a gaba don mu ga cewa ƙasan ta samu ci gaba. Ina kira 'yan uwana matasa su lura su bude ina kira 'yan uwana matasa su lura kuma su bude gidansu kada su yadda wayansu ko kuma wani ɗan siyasa ya amfani da su a bangaren atar da rigima ko kuma fitina a ranar zaɓe saboda mu muke sa a yi kuma mu muke ana a yi saboda a cikin kashi ɗari matasa muna da kusan kashi hamsin da biyu a cikin population na na kasan nan Insha Allah muna fata wannan zaɓe da zai gabata a ranar ashirin da biyar ga wata za mu fito kwanmu da mu kuma za mu kasa mu tsare mu tabbatar an yi abin da ya kamata a wannan. Madalla ga binta ta sake dawowa da jawabai na musamman akan demokradiyya da zaɓe daga sanannu. Wasu jawaban jan hankali da ba da ƙwarin gwiwa daga manyan masana falsafa da suka yi cikin hikima. Plato ya ce, ɗaya daga cikin hukuncin waɗanda suka ki fitowa su yi zaɓe a tsarin siyasa shine ƙasƙantattun cikinsu ne za su zama jagororinsu. Socrates a nashi mahangar ya ce mai hankalin da ya ƙi yin jagoranci ya shirya kasancewa ƙarƙashin jagorancin shashasha. George Orwell kuwa cewa ya yi duk al'ummar da suka zaɓi 'yan siyasa masu cin hanci da rashawa da 'yan bani na iya da barayi da masu cin amana ba abin jajantawa ba ne sam su ma abokan cin mushin su ne. Reverend Raphael Wana kuwa a nasa mahangar cewa ya yi kaɗa ƙuri'a wani irin fata ne akan yadda kake son rayuwarka ta zama. Kate Ellison ita ma ta ce rashin yin zaɓe ba hanyar nuna ƙorafi ba ne, miƙa wuya ne ga abin da kake ƙorafi a kai. Kalin kuwa shi ma ya ce duk wanda bai yi zaɓe ba bai da haƙƙin yin ƙorafi. Plato ma ya sake cewa mutanen kirki da suka ƙi fitowa yin zaɓe suke haddasa samar da gwamnati mara kyau. Martin Luther kuwa a nasu mahangar cewa ya yi, ka fito yin zaɓe kamar shi ne kaɗai damar da kake da shi kuma ƙuri'arka muryarka Abraham Lincoln ma ba a warsa a baya ba, inda ya ba da shawarar cewa akwatin zaɓe ya fara sashi ƙarfi. Malcolm X shi ma daga lokacin da kuka yi shiru akan muhimman abubuwan da suka shafe mu to ƙarshen rayuwarmu ta fara tunkaro mu. Ku fahimci waɗannan maganganun hikiman da kunnen basira, kuma ku yi aiki da shi a lokacin da za ku fita wajen zaɓen shugabannin da za su jagoranci al'amarinmu. Idan ka ƙi yin zaɓe, to ka ba miyagu damar assasa mulkin zalunci. Tuna kar ka damu da halin kunci da ake ciki, kar ka bari a baka labari ko a yi ba kai. ‘Yancin ka ne, kar ka barar da damar da kake da shi na zaben shugabanni na gari. Mu haɗa hannu tare, hukumar zaɓe ba za ta ƙirga ra'ayoyinku a majalisun unguwanni ba. shi shine muryanku, kukan kurciya jawabi ne. Kafin mu karkare shirin namu ga wakilanmu daga Ghana da Nijar da ra'ayoyin 'yan Najeriya mazauna kasashen waje. Kumasi na daga cikin biranen da al'umman tarayyar Najeriya ke kaura zuwa domin aiwatar da sana'a. Na daga cikin sana'o'in da al'umman Najeriya din suka fi aiwatarwa shine sai da sayarwa da sana'ar fawa da dai sauransu. To sai dai yayin da zaben Najeriya ke karatuwa akasarinsu masu dauke da katunan zaben najeriyar na son komawa gida domin kada kuri'arsu a zaben amma bisa wasu dalilai ba za su iya zuwa ba. shi ne matsalar tsaro. Idan muka tashi daga nan kuma shi garin da muke sabon zango gidan sarkin fawa sa'idu to har mu kai afalawo muna cikin natsuwa. Na biyu tun daga afalawo idan muka tsallaka lume kuma daga nan har mu kai same muna cikin natsuwa. Na biyu daga same to lokacin kuma mun shiga fargaba kenan kuma har mu kai inda za mu je domin muna tunanin kidnapping da wasu abubuwa waɗanda dai ba san faɗa su muke ba matsayin mu na 'yan najeriya amma addu'anmu dai shine allah ya taimake mu lalle hakika mun so mu je mu yi zaɓe domin muna dai ƙara da addu'a cewa allah ya mana maganin waɗannan matsalolin lallai na yunkura tafiya ranar talata da ta gabata domin in je in yi zaɓe domin ina da kishin ƙasata to amma dalilin da ya hana ni zuwa dalili kusan guda ne mai ƙarfi dalili shine canjin kuɗin da aka yi sakamakon nan sabon kuɗi bai zo ba kuma can ɗin ma sabon kuɗin yana da wahalar samu ga waɗanda suke zaune can ballantana mu da muke nan wajen ƙasar najeriya a wannan shine dalili na mafi karfi wanda ya hana ni zuwa a yanzu na dakatar da zuwa saboda sakamakon yanzu in na canji tsohuwar naira ma wahala zan yi ta zama mun kamar takarda. kuma kaga muna nan akwai da yawa inda ke son su je wurin su yi zaɓe to amma yanayi na ƙasa da yanayi wanda rayuwa take ciki na kunci wa hususan can da kuɗin da an ka yi matsala ta rage ta yi mana yawa ke yasa ba mu samu mu zo saboda kuɗin mota ma yau misali idan za ka je najeriya ka zo ka zo nan at least 20 million ba su kai ka 20 miliyan ba su kai ka ko baka da kaya ba su kai ka gida ka je ka dawo nan kai zabe to ina ka ga wayannan ainihin kuɗin da zakaje je kai wannan aikin fatan su shine da gwamnatin tarayyar Najeriya ta samar da dokar da zai baiwa al'ummar Najeriya masu zama kasashen ketare damar kada kuri'a a duk inda suke muna roƙo ga gwamnati kaga yan uwan mu Nijar makwautan mu ne suna aiko mu yan uwansu akwatin nan zabe suna zabe nan sun yi rijista nan ba da jimawa ba mu da su ne muna gani ya kamata da mun samu irin wannan kuriya da mun gode ma shugabobin mu na arewa a muna mutukar so ya kasance mu ma mun samu kamar yadda kasar mutanen kasar Nijar suke idan lokacin zaben su ya kai suke samun damar da hukumar su take kawo musu akwatunan zaɓe da suke iya yin zaɓe a wajen ƙasarsu ake kai musu rizol ƙasarsu ta Nijar. Da ya kamata mu ma mahukuntanmu kamar yadda muka kasance matafiya a wata ƙasa wajen ƙasarmu Najeriya muke harkokinmu na sana'a. Ya kamata a ce shugabanninmu sun duba mu su kawo mana irin waɗannan abu domin wannan abu yana daga cikin abubuwan da suke kawo ci gaban ƙasa suke kuma ƙara zaburar da wanda duk yake a wata ƙasa ta wajen ƙasarsa suke zaburar da shi kishi na ƙasarsa kamar mu da muke waje da ya kamata su kawo mana wani abun akwatin zaɓe misali wanda za mu bayyana kishin mu a nan ɗin sai a kai musu result ɗin a can to amma kuma hakan ma ba mu samu ba hamza adam daga kumasi ghana a yayin da ake ci da gudanar da shirye-shiryen babban zaben najeriya na shekarar 2023 a wannan asabar mai zuwa 'yan kasar ta najeriya da ke da zama a jamhuriyar nijar na bibiyar yadda al'umuran wannan zaben ke gudana a kasar su da dama dai daga cikin su sun bayyana yadda wannan zaben ke da mahimmanci a wajen su musamman ma idan aka yi la'akari da halin da kasar ke ciki ce yake fama da matsalar tsaro da tattalin arziki da dai sauransu da haka suka ce ba za a bar su a baya ba wajen kada ƙuri'a matsayina na ɗan ƙasa ɗan najeriya na mallaki kati na a tun wancan zaɓe da aka yi wanda ya gudana yanzu haka a nan tare da ni idan za ka iya gani ina tare da kati na na jiha ƙuri'a kuma insha allahu za ni aiki da shi domin ganin na zaɓi shugaba na gari a ƙasata insha Allah. Yana nan muna ta shirye-shiryen koma gida Najeriya domin zaɓen shugaba na gari insha Allah ta'ala a wannan kakar zaɓe mai zuwa na 2023 domin mu tabbatar da shugabanci na gari kamar yadda muka sani cewa halin da ƙasar mu take ciki idan ba a samar da shugabanci na gari ba da al'umma za su kasance irin halin da ake tafiya yanzu abubuwa su kasance babu tsari kamar yadda ake tafiya yanzu abubuwa sun lalace sun lalace fiye da yadda za ka yi tsammani idan muna da hali muna fatan allah ya sa mu je mu zaɓi wanda ya kamata kuma muna fatan allah ya ba mu shugaba na gari to sai dai a yayin da wasu 'yan kasar ta najeriya da ke da zama a jamhuriyar nijar ke zumuɗin zuwa kasar su domin kada ƙuri'a wasu 'yan kasar sun bayyana cewa magana zuwa kasar su domin kada ƙuri'a a kai kasuwa idan na ce zan koma yanayin yadda ma ƙasar take ciki yanzu na matsalan canjin kuɗi da sauransu na tsaya na ɗanyi tunani kawai in yi haƙuri tun da azumi ma ya gabato in yi haƙuri kawai kwanakin ba su da yawa amma muna nan muna addu'a akan zaben nan da za a yi Allah ya kawo mana canji mafi alheri Allah ya zaba mana shugaba mafi alheri ina daga cikin matasa masu yanci ina da katin zaɓe na na kaɗa ƙuri'a amma a gaskiya ban da ra'ayin in je in kaɗa ma wani ƙuri'a na zaɓe na so biyu kenan ina zaɓe 2015 da 2019 ana zuwa a sha wahala gurin kada zaɓe layi a sha wahala mun sha wahala mun zaɓa 'yancinmu muna tunanin za a mana alkhairi ga abin da ya zo yana biyo baya da yanayin yadda ba ma jin daɗin kasancewar mulki. kasan kakan je kai abu ne idan kana da tunanin ma za ka samu adalci a kai to amma abin da kai ma da kanka kake tunanin ko da ka je ka yi ba za ka samu abin da kake so ba so ba amfanin ka koma ka yi sa yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai a jamhuriyar nijar masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki sa wato julie leathers gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.